a yau asabar 19 ga watan fabrairu shekara 2022 ne da misalin karfe biyu da rabi na rana aka ɗaura auren mulaika masu yaƙub da angonta ali muktar nasiri wanda ya samu halartar jama'a daga sassa daban-daban na ƙasar nan tun da farko dai bayan halattowar wakilan ango da garin potoskum sai aka fara gabatar da siga tsakanin wakilin ango da wakilin amarya kafa uku uku ga Allah ya kara ma malam lafiya da shi ai ya fito mala eh, ya fito sai dai karin lafiya amin Allah da su albarkan manzo Allah amin Malam Aliyu mai sunan Malam shine waliyin amarya yayin da Alhaji Ibrahim Al-Mustafa ya zama wakilin ango. Amin eh. a eh. Eh. Amin. bayan kammal ɗaurin auren an yi addu'o'i da raba walima ga mahalarta daga cikin iyaye da suka samu halartar wannan ɗaurin aure akwai alhaji abba el yaqub wakilin makaranta malam aliyu mai sunan malam malam abdulkadir sarkin ladanan zazzau da dai sauransu

rana na aurar da yarinya na ta biyu da ita ce mace na biyu wato bara ko kuma ce bai gaba kai bara ba mun yi auren yanta su mai amma yau na yau gashi Allah muna yin na muna yi kalama cikin ina gode ma wanda ta suka halarci wannan Allah ya sanya rage Allah ya mai da kowa gidan su lafiya kuma Allah ya Allah ya ba mu ikon yin 'yan baya masu zuwa An fara wannan ɗaurin aure lafiya an kuma ƙare lafiya. Ƙarshen rahoton kenan. Abdullahi Aliyu Bello, ABS TV.